kuma sai a gyara zama don sauraron cigaban labarun an fara samun mata a cikin gungun 'yan bindiga arewa maso yammacin najeriya har da 'yan ta'addan ke kaiwa a yankuna da dama na arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ɗaukar sabon salo inda yanzu aka rawaito cewar har yanzu a wato har mata daga cikin waɗanda ke ɗaukar makamai suna yakar al'umma na baya-bayan nan dai shine harin da 'yan ta'addan suka kai a garin gulma da ke jihar kebbi inda aka gamata da dama ɗauke da bindigogi a cikin waɗannan mahara 'yan majalisun ƙananan hukumomi na wato da na shiya-shiya sun fara kada ƙuri'a a yau dinnan asabar a zaben 'yan majalisar dattawa da wato na farko a ƙasar togo sakamakon fargabar cewa shugabar faron nasimbe na neman yin amfani da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar don ci gaba da mulki har sai ba ta gani jam'iyyun adawa da dama sun ce za su cewa wannan zaben haka kuma kungiyoyin fararen hula sun yi tar da sake fasalin majalisar dokokin kasar da ke da al'umma miliyan tara a yammacin kasa wato nahiyar ta afirka sabon kundin tsarin mulkin da ya mai gurbin zaben shugaban kasa kai tsaye da tsarin 'yan majalisa wadda ya sanya mukamin shugaban kasa ya zama abin girmamawa kawai za a miƙa mulki ga shugaban majalisar zartaswar ƙasar wadda a halin yanzu na nasimbe wato ke rike da shi wadda ke jagorantar ƙasar tun a shekarar 2005 wadda ya karbi mulki daga hannun mahaifinsa da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar ƙasar. labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international 'Yan tawayen M23 sun gaggauta shiga babban birnin lardin Kivu ta kudu ƙasa da wata guda bayan sun karbe goma. 'Yan tawayen na ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga Bukavu babban birnin lardin Kivu ta kudu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bayan da suka yi sauran wato suka yi sauran tafiya kudancin suka tafiya kudancin ƙasar a 'yan kwanakin nan. sannan mayakan na wato na m23 sun shiga yankin kazingo da bagira na birnin da kuma da yammacin ranar juma'a sun dushi tsakiyar birnin mai mutane kimanin miliyan guda a yayin da aka yi ta harbe-harbe a daidai lokacin da dakarun 'yan tawayen suka fuskanci turjiya a fafatawar da suka yi da sojojin kasar sa'o'i kaɗan da suka gabata 'yan tawayen sun kwace filin tashi da saukar jiragen sama na garin kavumu inda aka ajiye dakarun sojoji ko kuma sojojin kongo a wannan yankin kimanin wato fararen fata 'yan afirka ta kudu sama da dubu guda ne suka yi dandazo a kofar ofishin jakadancin amurka da ke pretoria a ranar asabar ɗannan da muke ciki domin nuna goyon bayansu ga matakin shugaba donald trump bayan ya ƙasar" kasar akan rashin adalcin shugabanni yayin da ake la'antar dokar da aka kafa a baya-bayan nan kan kwace filaye da kashe-kashen da aka yi wa manoma mutane dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka halarci gangamin a cewar rundunar 'yan sandan afirka ta kudin wani jigo a wurin zanga-zangar walter woben mai shekaru 52 kuma mai gonar shanu a lardin western cape yayin da yake magana kan wato zuriyar mazauna kasar holland ya bayyana cewa wannan ne karo na farko da aka samu wani shugaba na wata ƙasa da ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya tallafa wa 'yan wato afrikana fararen fatar da ke ƙasar ta afirka ta kudu sojojin kasar rasha a ranar asabar ɗannan sun yi ikirarin kwace wani ƙauye da ke yankin gabashin donetsk na ƙasar ukraine da ke kusa da hanyar da ta haɗa wasu muhimman garuruwa a yankin da moscow ke ci gaba da mamayewa. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Rasha ta fitar ta ce ta kame ƙauyen Berzivka da ke kusa da hanyar da ta haɗa muhimman cibiyoyin haƙar ma'adanai na Pavrovsk da wani muhimmin gari mai suna Katiyan Kozbinyak. Ƙungiyar Hamas ta a safiyar yau a sabar ɗannan ta miƙa wasu 'yan Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su da ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a kudancin zirin Gaza. matakin farko na musayar fursunoni na da falasɗinawa da aka yi garkuwa da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ɗin bayan kwanaki 498 da aka yi garkuwa da mutane ukun masu suna sasha trupanov mai wato mai ruwa biyu 'yar ƙasar rasha da isra'ila sai yarhon hon ɗan ƙasar Isra'ila da Argentina sai Sage da Kel Chen ba Amurke ɗan ƙasar Isra'ila. A lokacin mika mutanen uku sun bayyana wato sun bayyana kyakkyawar siffa wato sun bayyana da kyakkyawar siffa fiye da waɗanda aka mika a makon da ya gabata kuma an kama su ne a lokacin harin da Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktobar shekarar 2023 a ƙasar Isra'ila wanda ya haifar da yaƙi a zirin na Gaza. a lokacin mika waɗannan mutane mayakan hamas sun yi faretin su a harabar wani gini da ya ruguje inda aka tilasta musu faɗin wasu kalmomi cikin harshen yahudu a gaban 'yan kallo da suka taru a wajen wanda sako ne da ke kira ga isra'ila ta taimaka wajen kawo ƙarshen wannan yakin da buɗe kuta da take yi a yankin da zirin gaza domin a samu zaman lafiya